Allah mun gode da kira layin taimako na MTN suna na su bana taimako zan iya bada. Barka da dare. Ya barka da kwastoma ɗina. Yau an sha ruwa lafiya ko? Masha Allah wani taimako zan iya bada. Da Allah kuraje ne suke damuna. Hello? Kuraje ne suke damuna wani irin magani da Allah zan siya. Eh, kuraje suke damun ka wani irin magani za ka siya? Eh. Zai sanin sunanka? Sunana na Hello? Suna na ban gaba. Zan kiran ka malam ban gaba? Eh. Lambar da ka kira mu da ita mai 081 3724 9736 haka yake? Eh. Ta Allah ya yi maka malam ban gaba kana iya amfani da combat A sai ka yi amfani da shi. Ok, combat A mai sabulu ne? Cream ne wanda za ka rinka shafawa. Mashirin?